Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Dr. Idris Dutsen Tanshi ya yi kace-kace da malaman da malaman Izala. Wato, izalaman Izala Izala wani kenan, Izala ta ɓangaren Jos. kowa ya san cewa ƙungiyar izala ta kasu kaso biyu akwai izala 1 akwai izala 2 izala 1 ita ce ta ɓangaren chojos e, ɓangaren wato su sheik yaya jingir da sheik yusuf sambar gaci cikin kenan sannan izala 2 kuma ita ce izala ta ɓangaren kaduna ita ce izala su shek balalo da su shek kabiru gombe to ita izalawan ɗinnan ta ɓangaren su shek yaya jirgin da su Sheikh Yusuf, Yusuf daga cikin Dr. Idris ya yi musu ɗibar karama mahaukaciya, ya rushe ya rushe su ya yi musu kaca-kaca inda ya tauke gawa duniya cewa ƙauyawa ne kuma 'yan bid'a ne da sauran maganganu inda in Allah ya yadda za ku ji daga bakin Dr. Idris Dutsen Tanshi kenan. Za mu iya cewa rikici yanzu ya ƙara dawowa kan izala. 1. riki abubuwan da Dr. Idris daradar da Dr. Idris Dutsen Tanshi yake yi ya koma kuma yanzu kan Izala wani kenan. Ku biyo mu dai yanzu insha Allahu a wannan tasha don jin yacca abin ya kasance. Yanzu bari ba ku misali. 'Yan Izalan Jos. na san wannan sako dai kai musu kuma ba za su ji daɗi ba amma ko ba za su ji daɗi ba sai mun faɗa ka san ba waɗanda suke kyaman bin wani sallah kamar su in kuna tafiya da su haka ne in an kai tafiya da su ka gani su ne suke da aƙidan kin kyaman bin ka sallah amma idan ka kalli sallar sai da suke don Allah wa ya fi cancanta a ji kyaman sakin bin sallah wallahi tallahi su ne yadda suke watsi da sunna suka zama kamar 'yan gargajiya a ibadansu da shigansu wala su suka cancanci ka kyamace su amma kuma su suke kyamanka in aka zo sallah wuf da wuce su suka cancanci a ji kyaman bin su sallah saboda banza da sunnan manzala da suke amma kuma su ne masu baki in ka zo sallah ka gaira wani haka shi ba dai bi ka sallah ba shi ga na Allah ka take wandanka ka sake hannunka ka aske gemu gajiyarwa wanda manzo Allah ba a jiyar a bayansa ba sai radda bai da lafiya sun sun san haka yi ba taba jira ba manzo Allah ba sai radda bai da lafiya rashin lafiya ma bai tashi ba abubakar daga muryarsa bai kai wa mutane ya daga amma ku kullum a masallatan yanku liman lafiyarsa kalan kuna jiyarwa yan bid'a kuma ku kuma ku ne kuke kyaman bin mutane sallah ku in ban da rashin kunya dan rashin kunya ne wannan ga sallama biyu shi ya fi tabbata a hadisai kun zo kuna ɗaya don ku raba kanku da ɗaya ƙungiyan kuma ku ne kuke kyaman bin wani sallah wallahi raina kan ɓaci wai kaga mutane wasu na kyaman bin wani sallah wasu na kyaman bin mu sallah ai mu kamata mu ji kyaman ku saboda watsi da sunna kuke saboda banza da sunna da kuke yi kuna bin ra'ayi kuna bin ƙungiyancin ku imam malik da kuka faɗa ma ya barranta gare ku don sallama biyu yayi kuma wani yi mu da yayi shi ya tabbata ga imam malik kun je kun ɗauki magana almajiransa kun zo kun sa a gaba kun bar na imam malik din magana almajiransa ne imam malik abin da ya rubuta cikin waɗansu haka ne littafin da ya rubuta da hannu amma kun ki kun je kun ɗauki magana mai muktasar mai muktasar ya yi zamani da imam malik ne Tsakanin sa da imam malik shekara ɗari nawa almajirin imam malik ne mai muktasar sa ne ma sun yi zamani guda kun bar maganan imamu malik kun dauki mai muktasar kun bar maganan manzo Allah kun dauki mai muktasar Ko ku ne wai ahlus sunna saboda kun san mutane ba san sunnan ba ai wallahi da mutane sun san sunna kyaman ku da su ji wallahi wallahi da mutane sun san sunna kyaman su da su ji da ta maza mutane wasan sunna to yan uwa an ji ne yacca Dr. Idris Dutsen Tanshi wa ƙungiyar izalawan ta su shak yaya jingir da su yusuf sambar kaca-kaca inda ya musu ɗiba karen mahaukaciya ya baje su tsafi ya nuna cewa 'yan bidi'a ne kuma tsantsar ƙauyawa ne To, ku izala wanda ya ga abin da dai Dr. Idris Dutsen shi ya faɗa a kanku. Kuna gaya wa kana kuna cewa 'yan ɗariƙa 'yan bidi'a ne, 'yan bidi'a ne. To, ga dai naku, ba wahabiya Dr. Idris Dutsen shi ya fito shi ma ya sa ku a sauyin 'yan bidi'a. Me za ku ce a game da shi? Ya tabbatar wa da duniya cewa ku 'yan bidi'a ne, bayan 'yan bidi'a kuma ƙauyawa. saboda wasu dalilansa da ya zayyano na wasu abubuwa da ya ce kuna aikatawa to ga shi nan dai amma sai dai muna da tambaya ga Dr. Idris Dutsen tanshi tambaya ce guda biyu zuwa uku ko kuma dai mu yi biyun kawai tambayan mu guda biyu akan maganganun da ya faɗa ga su izalawan tambayoyin su ne a haka ya ce wa izalawan ba sa bin kowa sallah ba kowa suke bi sallah ba ba sa bin kowa sallah to shi shi Dr. Idris Dutsen tashin da yake gaya masa hakan eh duk da dai cewa ba sa bin kowa sallah haka ne amma kuma shi Dr. Idris Dutsen tashin da yake gaya masa hakan shi yana bin kowa sallah yanzu Dr. Idris Dutsen tashin zai yi yabo Maulana Sheikh Dair Usman Bauchi sallah ba na tunanin zai bi zai bi 'yan ɗariƙa ma sallah balle ya bi shek ɗayar Usman Bauchi sallah ba don komai ba saboda maganganunsa sun nuna haka idan ba a manta ba dai Dr. Idris Dutsen shi kowa sani ya fito lokacin da shek Abdulwahab Abdallah ya kira da 'yan ɗariƙa cewa 'yan 'yan uwansu Dr. Idris Dutsen tashi ya fito ya yi wa Sheikh ba kace-kace dalil kan me zai kira 'yan ɗariƙa da 'yan uwansu su ba 'yan uwansu ba ne ba. Ba abin da ya haɗa su da 'yan ɗariƙa. To shi in dai mutum ba ɗan uwanka ba ne ba za ka bi shi sallah? To wannan tambaya ce ta farko da muke muka yi da Allah ya sa saƙo ya je wajen Dr. Idris Dutsen tashi ya ba mu amsa. Sannan saƙo na biyu ya ce a abubuwan da da su 'yan izalawan suke yi wanda ya sa suka zama ƙauyawa 'yan bidi'a saboda suna maimaita suna maimaita kiran sallah kabbarar sallah ma'ana suna amfani suna amfani da ladan kenan a wajen yin sallah in limami ya kabbara ladan shi ma zai ɗaga murya ya ya kabbara kamar da ci ake yi a masallatan 'yan ɗariƙa ya ce suna wannan to saboda haka wa'annan shi ya sa suka zama ƙauyawa da masauran maganganun da ya faɗa to a nan tambayan ma'anan zuwa ga dakta idris dutsen shi mun gani a haramin maka da na madina su ma suna wannan ana maimaita su kiran sallah shi su ma ƙauyawan ne yan bid'a ne ko kuwa muna so dakta idris dutsen shi ya fito ya ba mu amsa akan wa'annan abubuwan don a warware zare da awawa. da Allah Allah ya sa wannan saƙo ya kai wa Dr. Idris ya fito ya ba mu amsa akan haka Allah ya kyauta a ci gaba da kasancewa a tashan nan ta taskiya TV don kawo muku karatuttukan malamai daban-daban a kan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu